Masu saurare 'Asalamu alaikum barka ku da warhaka. Barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Ibrahim Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku akan takaddamar shari'un da ake yi a sakamakon zaben gwamnoni na shekara ta 2023. da kuma kalaman tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo akan wannan muka ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakin yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana ya haɗa da a tsare, na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari rashin karamar hukumar katako. To a zahirin gaskiya za mu iya cewa cin hanci da rashawa ne ya addabi waɗannan kotunan amma in ba haka ba ya kamata a ce a tsaurara bincike tukunna kafin kotu ta bayyana wanda yake da nasara a don haka yanzu dai ta tabbata cewar kotu ta yi amfani da takaddun da ba su ba ne ba wajen nuna shi nasiru gawuna a matsayin wanda ya nasara to don haka ya kamata a gaggauta mayarwa da abba kabir yusuf mulki hakan kawai shi ne mafita kuma hanya ce ta kawo zaman lafiya ra'ayina kenan ya haya da asali Radio Faransa International tsaye kuna da tare shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan kamar yadda aka zayyana sakamakon zaɓe a Kano tsakanin Abba da ɗan wannan takwarar wanda suke neman takara. To, mu a da mu cikinsu Allah Ubangiji yadda aka yi shari'a aka zayyana kuma aka dawo da baya to sai a yi amfani da shi abin da mahukunta suka waɗi ko in ce eh, alƙalai suka yi mu dai fatan mu dai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ji da abin da zai tada mana hankali Allah wanji ka janye mana shi ka dawo mu da zaman lafiya kasashen mu na a Najeriya da Afirka gabaki daya na gode rediyo Faransa suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura ku ta lafiya muna tare Assalamu alaikum Radio Faransa kuna magana da Rabiu Faya daga Sabo Ibadan jihar Oyon Najeriya dangane da bayanin shari'u ko kuma in ce shari'ar da kotun koli ta yi a abuja na kano da aka samu saɓani dama mun yi magana a shekaran jiya kamar yadda kuka ba mu, na faɗa muku na ce muku irin waɗannan shari'u da ake yi a najeriya musamman shari'un gwamnoni da na 'yan majalisa baya tabbatar da tsayayyar demokuraɗiyya kuma yana kashewa ainihin talakawa masu zaɓen ƙwarin gwiwa kamar yadda maganar da shi tsohon shugaban kasa ya faɗi olusegun obasanjo ai ina tare da bayaninsa lallai haƙiƙa demokuraɗiyya yammacin duniya ba ta dace da afirka ba gara mu tsara mu domin mu wannan abin da aka aro suna su yi kyau amma muna mu bai kyau ba domin demokuraɗiyyar mu banda zalunci da cutar talakawa da handama da babakere babu abin da suka tasa idan ba ka da gwamnati a tsakiya to idan ka ci zaben ma ba ba kaza ba duk yadda za a yi a kulla a ce ka yi kaza ko baka cika ka'ida kaza ba sai an karɓa wannan mulkin to wannan ba da makuraɗiya ba ni ne mai magana rabiu ba daga sabon ibadan jihar koyon najeriya na gode radio france Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da dambarwa da ta kaure tsakanin alkalan kotuna guda biyu na zaɓe a wannan ƙasa tamu Najeriya. tabbas tabbas har idan bangaren shari'a bai zaɓi ba bai gyaru ba demokradiyyar mu ba za ta taɓa samun gindin zama a wannan ƙasa mu najeriya ba domin dai alkalai sukan yi abin da suka ga dama in suna son ka suna son ka in ba sa son ka ba sa son ka alƙalan nan ba duka suka taru suka zama ɗaya ba mun san akwai ni kirki a cikin su hakika in ba an tsaya an yi kwaskwarima akan al'amuran alkalai ba ire-iren waɗannan matsaloli su ne za su ci gaba da faruwa ba ma fatan hakan ubangiji allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya mai ɗorewa sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ku tashi lafiya radio faran. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Ahmad Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina ka capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu eh alƙalai masu yanke hukunci suka soke nasarar da abba gida gida yayi suka dawo da Nasiru gawo da suka ce shine ya lashe zaɓe. To gaskiya wannan bai yadda za a yi a ce wannan mulkin demokaratiya ne aiki? kawai mulki ne na kama karya mulkin danniya Di yanzu kasar Nijar da Najeriya duk wannan hakanin ne duk wani wanda ya ci zaɓe an dai ba ɗan jam'iyya mai mulki ba ne to sai an san irin kumbiya kumbiyar da aka yi aka soke zaɓen wani na wannan mutumin aka dawo da ɗan jam'iyya wanda take ci to hakanin ne tun daga zaɓen gwamnoni da wasu shugabanni duka hakanin ne da wasu ƙananan hukumomi wallahi hakanin ne Allah da ubangiji ka ba mu shugabanni na gari wanda suke son mu ba wanda mu muke son su ba Allah Ubangiji ka zaunar da ƙasashenmu na Afirka lafiya da ma duniya baki ɗaya. Bakin ra'ayina kenan ku tashi lafiya Radio Faransa. Sashen Hausa Radio France International. Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori da ke jiha Katsina, Najeriya. To dangane da irin hukunce-hukuncen da ainihin kotun na ɗaukaka ƙara ke yankewa a kan sakamakon zaɓuɓɓuka to gaskiya wannan hakan samsam bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da cewa ainihin ita jam'iyyar APC tana nema ne ta mamaye ƙasar gaba ɗaya saboda su gyara ainihin zaɓuɓɓukan gaba da za mu fuskanta nan gaba domin idan suka rasa ire-iren waɗannan jihohin irin su Kano irin su Zamfara da sauransu to gaskiya sun san cewa suna da ainihin babban ƙalubale. su kuma ainihin gwamnonin da ake kayarwa na apc da suke zuwa suna kai kara wato sun zama ainihin balbelu ne masu kiwo da motsin wani ya kamata a ce idan har mutum an kada shi a sinimar zaben na ya kamata a ce rungumi kaddara domin mu samu mu zauna lafiya da junanmu a kasashen mu ce ba daga karshe muna yi masu fatan alheri rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakori da ke za katsina najeriya Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoruba tarayyar Najeriya. Muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle yau. To tabbas batu dai na shugaba tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo tabbas maganarsa yana kan hanya. Duba da za ga yanayin yadda kundin tsari ko kuma yanayin tsare-tsaren zaɓe yanayin yadda ake tafiyar da su a nan Najeriya gaskiya kusan kamar bai dace ba. Duba da za ga wani abu ne wadda za ka ga cewa ita kotun farko ga hukuncin da ta yanke haka zalika kuma idan an je kotu na gaba sai ga ita ma saɓanin abin da ita wannan ɗin ta bayyana yanzu ko da na jihar Kano ɗin ai za ka ga cewa akwai wasu abubuwa wanda ita kotun farko wanda aka gabatar mata ta yi amfani da su kamar yanayin yadda aka yi watsi da wasu ƙuri'u ita kuma wannan kotu ko maganar ma ba ta yi ba kawai ta soke wannan zaɓe ta tabbatar wa shi Nasiru Yusuf Gawuna to Allah da ya kawo mana ƙarshe wannan baraka na kwasa albasar ya abuwa angon Fatima to madalla mai saurare kai ma za ka aiko da saƙonka a shafinmu na facebook ko a manhajar mu ta whatsapp yanzu kuma sai mu ɗora da malami na gaba Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Sunana Abuyelo mai kurhuna daga karamar hukumar mulkin keɓe Local Government a nan jihar Sokoto. Shakka babu mun daɗe mana mamakin wagga takarda da ta fito ta kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da cewa an bar ma abba gida-gida gwamnan jihar Kano. To ba za mu yi mamaki ba saboda yanzu lokacin social media na wanda ana yanta ido wanda za a ce za a ci ma alƙalai da kotuna albasa to ya kamata alkalai da kotuna su shiga taitayensu su babbari ana masu kuce ga harkan shari'a sannan kalaman obasanjo shi ma bamu yi mamaki ne ba lokacin da yana shugaban ƙasa duk lokacin nan demokuraɗiyya ba ta samu koma baya ba sai yanzu ya kamata su obasanjo su zan hurta magana wadda ta dace ai da na gaba ake gane zurfin ruwa Radio Faransa a tashi laya daga Abuelo mai kurma daga nan karamar hukumar mulkin Kebe Local Government a nan jihar. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da rawar da shari'u ke takawa a fadin najeriya musamman shari'un zaɓuɓɓukan shekara ta 2023 so alaƙiƙanin gaskiya shari'ar da ake gudanarwa ta zaɓen gwamnan jihar kano ita ce ta ɗauki hankalin al'ummar najeriya ko kuma in ce fadin duniya ga baki ɗaya ya kamata alƙalai su ji tsoron allah ga duk lokacin da suka gudanar da shari'u daban-daban a fadin najeriya su ma 'yan siyasa su ji tsoron Allah ga duk lokacin da zaɓuɓɓuka suka kama so ya kamata a kyale talakawa su zaɓi ra'ayinsu dangane da kalaman tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo na suka dimokuraɗiyya a afirka so mu dai ba mu ɗaukar cewar su yayo 'yan nan kalamai ne na dattako domin duk abin da dimokuraɗiyya ke ma ɗan adam ta yi ma tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo an zaɓe shi karo na ɗaya an zaɓe shi karo na biyu a najeriya ƙarƙashin turbar dimokuraɗiyya Assalamu alaikum da warko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar man ba na ra'ayin masu saurare ina toho albarkacin baki bakina akan kotu tarayyar Najeriya da su da alƙalai waɗanda ke hukunci akan eh, shari'ar zaɓe wanda dai abin gashi shi tai shi dawo to gaskiya ga su sa talakawan Najeriya cikin rudani yau an ce wanga ya ci gobe an ce wanga ya ci to ka gani iri ne sai a kawo matsaloli balle babbar jiha mai kamar kano to su ko waɗanga mahukunta da an ka zaba an sa su cikin rudani shin aiki za su yi mutane ko ko ta kotu kullun gaskiya muna fatan Allah shi sa a daidaita suna na mamma Abdullahi ka gidan magaji ta wajen Boriyar Nijar gaba dai gaba dai RFI Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Faransa International mai albarka mai magana Shehu Gambo Abdullahi da yi mazaunin garin Ilori kan magana general Olusegun Obasanjo da ya yi cewa ba demokradiyya a Afirka, gaskiya ya faɗa ba ma kamar Nijeriya, saboda in 'yan adawa suka ci zaɓe a Nijeriya ba za a bar su su tafi ba, sai a kai su ƙara kotu don a da su. Amma Kadiba ƙasar Liberia, shugaban ƙasa da ke kan mulki da ya ci zaɓe, ya faɗi zaɓe amma ya taya wanda ya ci zaɓe murna, kamar yadda Jonathan ya yi ma Buhari, amma Buhari bai yarda ba ya ta zuwa kotu. sannan kuma magana alkalai na Nijeriya ba mu da alkalai a Nijeriya saboda in kai ba kana tare da gwamnati ba so ba za a yi maka shari'a ba in dai kai dan adawa ne ko ka ci zabe za a ce baka ci ba so shi ake yi a Nijeriya yanzu. Assalamu alaikum shashin Hausa na Radio Faransa na Usman Maidala Bosheri ta da Magaram a Nijar. wannan turka-turka da tubka da warwara yadda siyasar najeriya ta dosa mu yan afirka abin ya zo mana da mamaki wanda kasar najeriya babbar kasa ce da yawan al'umma kuma a hakan ake ganin tana koyi da siyasar kasashen amurka wanda biyo bayan wata shari'a da aka yi bisa kan harkar gwamna a kasar kano za mu ci abin ya zo mana da mamaki wanda wani bangaren yana nuna cewar eh waɗansu bangare suka yi nasara waɗansu bangaren kuma ba su yi nasara ba kuma biyo bayan wata sanarwa halu aka nuna ya eh, an samu kuskure kan hukuncin da aka yanke kenan wani ana sa mutane cikin rudani ne kuma yanda tsohon shugaban kasar ne wato ya faɗa na cewar siyasar afirka siyasa ce irin wanda shati faɗi wai ba siyasa ba ce ta kuɗai ta demokaradiyya kenan ya kamata a ce duk mun kirkiro wata siyasa wanda ta yi daidai da mu yan afirka wanda kuma zai zamanto ko da nan gaba zai zamanto yan kishin ƙasa ne bisa kan harkar siyasar afirka gaba daya na gode suna na usman mai dala bosheri ta da magaram a nijar Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa, mai magana Asumana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna. To dangance da wannan yanke hukunci da kotuna kai, kotuna sun yi daidai sun an taɓa yin wannan abin a kudu yanzu na da ya kawo ga arewa kuma da ya zama su 'yan kwankwasiya suna son su mulki kano ko da da ƙarfin ciya ko da da ƙarfin to suka kawo waɗanga rubuce-rubuce na ƙarya kuma dangance da magana obasanjo obasanjo mutum ne wanda shike shina da ɗan takara fita obi saboda bai samu nasara ba ya kawo cewa demokaradiyya ba ta yi ma afirka daidai ba shi ya kawo demokaradiyya kuma ya ci unhwaninta domin ya shekara takwas ƙarƙashin wannan demokaradiyya wadda shi ke suka amma yanzu da ya ɗauki ɗan takara ɗan takarar nashi bai yi nasara ba peter obi shi ya kawo wannan maganu ba gigi ta tsuhuwa ba ne wannan shi ne ra'ayina sai an ji ku. assalamu alaikum rediyon faransa mai albarka sunana umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo wuri Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. To ita dai shari'a ko wace iri ce alkali ya yanke ta, ko shari'a ta Allah ko ta bature. To alkalin da ya yanke wannan shari'a ya sani sai ya maimaita ta gaban Allah. Kuma alkali wani iri ne an ka ba alkalanci ya sani amana al'umma ce an ka ba shi, To kuma wannan amana sai Allah ya tambaye shi ita. ko a siyasance ko a al'adance ko a addinance to sannan muna kira ga alƙalan da ke shari'a ga 'yan siyasa da su kansu 'yan siyasar su ya kwatanta adalci da tsoron Allah ga zuciyarsa daga Umar baya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar kebin Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri godiya ban bar ƙari ba. Assalamu alaikum ya rafi wasu gayu ne dan Nijar mazaunin Misrata a Libya wagga magana da tsohon shugaban kasar Najeriya Obasanjo kan cewa yanayin mulkin a kasashen mu na Afirka bai dace ba da yanayin al'ummomin su wannan magana ta Obasanjo gaskiya ce saboda al'um shugabannin Afirka irin mulkin da suke ba mutanen Afirka ba irin mulkin da ya dace da mu bane ba mulki ne suke arowa irin jin daɗin turawa su ce shi su so su yi sai su ɗauko su gine-gine wanda kwata-kwata ma ba irin shi ba al'ummomin ƙasar afirka suke so ga matsalolin da suka ma kasashen afirka katutu matsalar talauci matsalar abinci shi ya kamata a fara magancewa amma mutanen nan sai su ɗauki wani aiki wanda ma bai dace da mutanenmu na afirka ba yau ka duba yanzu hukumar nijar a cikin matsalin da take yau mutanen shugabannin afirka saboda mutum guda sun zo sun sa al'ummomin kasashen nan cikin mugun hali amma wai sun wai haka wai mulki ne ake To madalla. Mai saurare kai ma za ka aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta WhatsApp. Yanzu kuma sai mu ɗora da malami na gaba. To madalla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin. Sai injiniyan mu Hassan alasan Sulaja Usman Ibrahim Tunau ke cewa sai mun haɗe a shiri na gaba. Daga nan sashen Hausa na Radio France International.